السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik satin da ya wuce mun yi magana kan ismul ishara wato suna na nuni muka yi bayanin irin hukuncinsa fi halatar raf'i wal nasbi wal jar muka ce in ya kasance bin raf'i yana zuwa da alifin da nunun misali kaman hazani rajulani in ya kasance da nas da jar yakan zo da ya'un da nunun ra'aitu Hadaini marartu bi hadain sannan muka yi bayanin yadda ismun ishara ke zuwa da mufradi da kuma mufrada da musanna muzakkarani da kuma musanna mu'annasani sannan muka yi bayanin jam'i a cikinsa yakan iya zuwa ula mutlaƙan ko na maza ne ko na mata ne sannan muka yi bayanin halatul ishara yadda yake kasancewa fi halatul qurb a kusanci da kuma tsaka-tsaki da kuma nesa to yau insha Allah za mu magana akan al mawsul wato haɗaɗɗun sunaye waɗanda suke zuwa su sadar da wata jumla da wata jumla adatan wato kafin mu yi karatu na kan karanta sai a karanta sahib a yau nawa ne ga jumada al'awwal uku ne ko hudu shida ko to abin nan shida ga jumada al'awwal alif da dari hudu da ashirin da bakwai ya yi daidai da biyu ga watan yuniyo ko ko uku ne abin nan dubu biyu da shida to insha Allah zan karanta sai a karanta موصول الأسماء الذي الأنثى التي موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أو ليه العلامة بل ما تليه لعله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصده أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا باللات واللاء التي قد جمعا واللاء كالذين نزرا وقعا واللاء كالذين نزرا وقعا طيب ان شاء الله نزام صحيح أبين da ake الموصول al-mausul haɗaɗɗun شنو مفتقر إلى عائد abinda duk ya buƙaci wani abu wanda zai koma ma shi ake cewa mausuli haɗaɗɗen suna misali kamar ka ce ra'aitu allazi jalasa indaka idan ka ce ra'aitu allazi na ga wannan kai shiru jumla ce mufida la ghair mufida ghair mufida yana neman abin da zai komawa na ga wannan da me ya same shi jalasa indak wanda ya zauna a wurinka to maftaqara ila a'id duk abin da yake neman abin da zai komawa shi ake ce mausuli muna fahimta mausulin nan ya kasu so guda biyu akwai nafsi akwai harfi mausulul harfi shine kaman irin an anna irin kaman lau kai da kuma ma waɗanda za mu yi maganganu su insha Allah idan mautinin su ya zo akwai kuma mausul nasi nasi din nan shine wanda yake nuni akan wani mutum muayyan shi kuma akwai mushtarak wa ghair mushtarak mushtarak shine wanda ake tarayya a cikin sa misali ya dullu ala al-mufrad wal musanna wal jam yana iya nuni akan mutum daya ko biyu ko jam'i da yawa kamar irin suman suma idan man tazo kana iya magana da mutum daya kana iya yi da biyu kana iya yi da jam'i amma nafsi kuwa wanda yake ghairul mushtarak shine wanda yake nuni akan abu guda ɗaya ko biyu sananne misali kamar ka ce allazi mun san da namiji guda ɗaya kake allazani mun san da mazaje guda biyu kake allazina mun san da mazaje tarin yawa kake yi idan ka ce allati mun san da mace ce guda ɗaya kake yi allatani mun san da mata guda biyu ne kake yi allati ko alla'i ko allawati ko alla'ati mun san jam'i ne kake da mata shi aka ce wa nafsi saboda yana nuni akan wani abu sananni. muna fahimta to idan ka zo wa namiji zaka ce allabi in ka zo mace ka ce allati a halatu tasniya idan ka zo zaka mai da su guda biyu musanna zaka share wannan ya'un ba muna ce allazi ba sannan allati sai ka share ya'un din allazi ka share allati sai ka ce mai allazani sannan can ka ce mai allatani muna fahimta shine ibnu malik ke cewa mausulul asma haɗaɗɗun suna waɗanda suke zuwa su haɗa wannan magana da wancan akwai allazi shine lil mufrad al muzakkar na mutum ɗaya namiji akwai allati wanda yake lil'unsa ga mace ita kuma almufrada guda ɗaya muna fahimta walya ya ya'un ɗin da ke cikin allazi da allati izama ma sunniya idan aka mai da su biyu in nan musanna la tusbiti kar ka tabbatar da ita ka share ta muna fahimta sannan akwai lokat a cikinsu ana iya cewa allazi da kasra ana iya ce allaziyu da zomma. ana iya ce allas ana iya ce allazi da cire ya'un sannan kuma ana iya cire alifin da lamun a cire yawon a ce las logat ne na larabawa <laughs> muna fahimta ko to mala idan ka share ya'un cikin allazi da allati me za ka yi a halatu tasniya a halin kasantuwansu su biyu to sai ka ɗauko alama irin na musanna sai ka ba su me alamar musanna al'arrafu bil wa wal nasb wal jar bil ja rajulani ra'aitu ar marartu to sai ka ɗauko waɗannan alamomi sai ka ba su eh misali kamar ka ce ja allazani yaskunani indaka a halatul annasb sai ka ce ra'aytul ladaini yaskunani indaka halatul jar marartu bil ladaini yaskunani indaka haka mata muna fahimta طيب نون إن na allazaini ko allataini idan kai masu shadda ba mai ce maka don me bi ma'ana akwai waɗanda suka cewa allazani da tajdid da kuma allatani loga ce na wasu daga cikin larabawa don haka a cikin alkur'ani an karanta waɗanda suke ihtimami da kira'a cikin ku wallazani ha? Kira'a ce sannan wa qala alladhina kafaru rabbana arina lazaina da yi wa nunun shadda ana fahimta loga ba mai ce da kai don mai in kai haka in ka ce ja'atil latani taskuna ne inda kuma ba mai ce da kai don mai kace Allah ta ni lokaci cikin larabawa ana yi kuma an ma karanta qur'ani da ita muna fahimta sai ce bal ma talihi ha, idan ka share ya'un din nan to abin da ke bin ya'un din nan a cikin allabi in ka share ya'un me yake bin ya'un me yake bin ya'un za ko a cikin allati in ka share ya'un me ke bin ya'un ta to waɗannan aulihil alama ka sanya musu alama irin ta musanna aulihi jibinta masa alama sanya masa alama wacce take nuni akan cewa wannan musanna ne wan nunu kaga nunu din da ke cikin su na allazani da allatani in tushdat idan aka yi mata shadda fala malama babu zargi ba tsangwama muna fahimta to malam me yasa zaka yi shadda Abinda ya sanya za ka yi shadda saboda maye gurbin ya'un din nan da ka cire ba mun ce a share ya'un ma to malam na share da na share sai aka bani zaɓi, sai aka ce ai kana yin shadda ma to me yasa ne shadda sai aka ce ai wancan ya'un ce da ka cire ita ce yanzu ka maye gurbin ta da shadda muna fahimta haka kuma a cikin hazani da hatani kana iya yin shadda ka ce hazani da kuma Hazaina kana iya yin shadda duka in kai ta'awidun ne wa yani maye gurbin wancan ya'un ne da ka cire muna fahimta shine ibnu malik ya cewa wannunu min zaini wa taini shuddida yadda zaka ce allatani ka ce allazani to haka cikin zaini da taini ma kana iya yi wa wannan nunun ɗin shadda a can baya cikin karatun ishara eh don hazani da hatani ai suna ne na ishara yawa to sai sake mai da kai mausul aidan su ma kana iya yi musu shadda wa ta'widun domin maye gurbi ne bi zaka da wannan aiki da kai na shadda qasida ake nufi yani idan kai shadda kana nufin maya gurbin ya'un ne da wannan aiki muna fahimta malamai to jam'i ya mana magana kan mufradi muzakkar da mufrada mu'annasa da musannal muzakkar da musannal mu'annas zai mana magana kan jam'i jam'i na allazi yana da jam'o'i guda biyu akan yi jam'in shi akan allazina ana kuma iya jam'in shi akan ula amma a gane bambancin ula na wannan da kuma ula na wancan ula na ishara na wancan za ka samu akwai wawun a tsakaninsa